Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron a hudu Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad, FM Dalon da Niyya da tashar Mutafi Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin muni a tashar Alfa rediyo ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a hausa.com ko sashen hausa.com. Masaura salamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Zaharau Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Alhamis 22 ga watan Nuwamba na shekarar 2018 ranar da Amurkawa ke bikin cika ciki na nuna godiya ga Allah wato abin da suke kira Thanksgiving a turanci. Kafin ku je abin da muke tafe da shi mu fara da kanun labaran duniya. Wasu kasashen Afirka uku sun gabatar da wata bukata ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan yadda za a rika samar da kudaden ayyukan wanzar da zaman lafiya. Mutumin da ake zargi da jagorantar yin katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016 ya rasu a cewar hukumomin Rasha. A China wani mutum ya afka kan wasu yaran makarantar firamare da mota kuma har ya kashe wasu daga cikinsu. Madalla, to bayan labarin duniya za mu kawo muku rahoto daga jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan bindiga suka kai hari a jihar Difa da ke da iyaka da Najeriya da Chadi. Da suka je can inda suke aiki da su suke su ba. To dama makwabcin su yana nan cikin karamar bariki Mary a biro. To sai suna kewayo suka zo suka iske su a nan. Suna kwance dukansu sai suka buɗa musu wuta kawai. A Najeriya kuwa shugaba Muhammadu Buhari ya karbi wani daftarin kan yadda za a shawo kan matsalolin tsaro a ƙasar. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Wasu ƙasashen Afirka uku sun gabatar da wata bukata ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wacce za ta iya mai da ɗaukan ɗawainiyar ayyukan wanzar da zaman lafiya zuwa kan ƙungiyar tarayyar afirka ta au wannan bukata da ƙasashen ethiopia equatorial guinea da cote d'ivoire suka gabatar ta yi kira ga majalisar da ta samar da kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar ayyukan zaman lafiya tare da yin la'akari da buƙatar kowace ƙasa wadda dakarun haɗin gwiwa na tarayya afirka ta au ke jagoranta Majalisar Ɗinkin Duniya ita take ɗaukan ɗawainiyar mafi akasarin ayyukan wanzar da zaman lafiya a ƙasashen Afirka inda take kashe kuɗaɗe da suka zarta waɗanda ƙungiyar tarayya Afirka ke kashewa. Amma a baya-bayan nan ayyukan da ƙungiyar ta AU ke jagoranta na ƙaruwa musamman a ƙasashen da ke gabashin Afirka inda rundunar haɗin gwiwa ta Amison ke fafatawa da mayakan Al-Shabab a Somalia. Babban jami'in gudanarwa na ƙasar Afghanistan Abdallah Abdallah wanda a kwanan nan ya ziyarci birnin Kabul daga Faransa ya faɗa wa kafafen dillancin labarai na AFP cewa ƙungiyar Taliban mai Taliban mai ta da ƙayar baya a ƙasar bata nuna wata alama cewa tana son a kawo ƙarshen tashin hankalin da ƙasar ta kwashe tsawon shekara sha bakwai tana fama da shi ba. amma jami'in gwamnati ya ce duk da irin matsalar tsaro da ƙasar ke fuskanta yana da yaƙinin cewa za ta iya gudanar da zaben shugaban ƙasa a watan afrilun baɗi kamar yadda aka tsara abdallah ya ƙara da cewa zai yi mamaki matuƙa idan har aka samu wata matsaya da ƙungiyar ta taliban kafin lokacin zaben wannan kalamai na abdallah na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da ƙungiyar ta taliban ta bayyana cewa ta shiga wani shirin tattaunawa da wakilin amurka zalme khalizat a ƙasar qatar a makon da ya gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban hukumar leƙen asirin rasha da ake kira gru a takaice wanda ake zargi da yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka da aka yi a shekarar 2016 ya rasu a birnin moscow ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa yau alhamis cewa igor korobov wanda ya shugabanci hukumar tun daga shekarar 2006 ya rasu jiya laraba sakamakon abin da take kira doguwan mummunar rashin lafiya abin da rasha sai sakayawa kenan a matsayin cutar sankara Korobov ya rasu yana mai shekara 62 da haihuwa. Amurka da ƙasashen ƙawayenta sun zargi hukumar ta GRU da laifin yin kutse a yakin a yakin neman zaben shugaban ƙasa Amurka da aka yi a shekarar 2006. Sannan kuma sannan kuma tana zarginta da kitsa da kitsa harin guba da aka kai kan wani tsohon jami'in leƙen asirin rasha a watan maris a birtaniya da kuma daƙile ƙoƙarin da ake yi na hana yin amfani da magungunan ƙara kuzari a fannin wasannin duniya labaran da ku saurara daga sashen hausa na amurka daga nan birnin washington dc yanzu sai rahotannin kuma za mu soma ne daga jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan bindigar da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka hallaka wasu ma'aikatan kamfanin Forako mai ayyukan gina famfunan karkara wato forage a turanci a ƙauyen Tumur na yankin Difa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da wannan karin bayani. Bayanai daga mazauna Tumur na cewa da misalin karfe biyu na daren jiya Laraba wayewar yau Alhamis ne wasu 'yan bindigar da suka shigo gari a kan dawakai suka buɗe wa jami'an kamfanin forako wuta wadanda ke yada zango a ma'aikatar magajin gari domin ayyukan gina famfuna kamar yadda wannan wanda bai so in ambaci sunansa ba ke min ƙarin bayani. Eh, sannan da na muka ta ma sojoji mun ga musu mun ce ana harba cikin gari sojoji ba zai da wuri ba har uku da rabi cikin meri ne sun ka cikin ma'aikatar magajin gari eh, mutum nawa suka kashe shidda eh. kuma mutum nawa suka jikata su ma'aikatan ina ne na wace ma'aikata ne na forako ne su sai masu gina eh, kamfuna turawa ne ko kuwa bakake ne bakake ne duk yan yamai ne duka ya aka yi babu jama'an tsaro a nan wajen ne akwai su wanda suke kiyaye lafiyan garin kuma su suna kilo goma sha daya daga tuwo ba su zo da wuri ba su wa'annan ma wanda su sun yan sosai sun zo da eh, ilman mota uku su ma ba su yin turgumin ba. magajin garin tumur alhaji mani orte da na tuntuɓa ta wayar telefon ya tabbatar da faruwar wannan al'amari. Eh, lallai tabbata ka ake misali kan eh, wasu mutane da bindiga suka shigo gari gabas da gari inda forako take mana pompo na zurfi to da suka je can inda suke aiki ba su iske su ba to da dama masarcin su yana nan cikin karamar bariki meri a biro to sai suna kewayo suka zo suka iske su ana suna kwanci dukansu sai suka buɗa musu wuta kawai to a yanzu dai bakwai suka su bakwai sun yi ciwo an sun kata an kai su asibitin difa waɗannan mutane daga ina ne suka wuto su 'yan bindigar to allahu alam mu dai cikin dare ne suka wuto daga gabacin gari amma muke tsammani ko cikin cadi suka wuto tsammani ne wannan lakcan akwai yiwuwar 'yan boko haram ne kenan ko eh, to sun yi kama dai da hakan saboda akwai wasu kayayyaki da muka gani kamar rawani rawani irin nasu wani da irin wanda suke sa a jikin su wanda ya kama da nasu ana cewa sun yi awon gaba da motoci biyu na forako din kuma har da ma shugaban tawagar su waɗannan ma'aikata. a ba su da kowa ba da motoci biyu dai ana kwatanta cewa jami'an tsaro sun yi nisa da garin tumur a suna ciki sun suna shari yamma sun san da suke so suka wuce daga gabas to yanzu cikin wane hali ake ana Allah godiya yanzu dai ta garin da yana motsa kowa ko da a Tumur mai yawan al'umma kusan dubu goma sha uku na a nisan kilomita tamanin a gabasin Difa babban birnin jiha yayin da ta bangaren kudu garin ke a nisan kilomita bakwai da iyaka da jihar Borno a nigeria Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Allah Allah haɗa kanmu a kanmu so juna. A gaida Sulaimu Barma yanzu kuma sai mu leƙa Najeriya inda cibiyar nazarin manufofi da muhimman bukatun ƙasa ta miƙa wa shugaba Muhammadu Buhari wani daftarin bayanan yadda za a kawo ƙarshen matsaloli na tsaro a ƙasar. Ga wakilinmu a Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. Darakta janar da mahalarta kwas na arba'in na cibiyar nazarin manyan muhimman bukatun ƙasa wato NIPS da ke kuru kusa da Jos sun mika wa shugaban kasa Muhammadu Buhari wani kundin rahoto da suka samar wanda in an yi aiki da shi za a inganta yanayin tsaro irin na cikin gida musamman sabbin dabarun tunkarar mayakan Boko Haram. Government is convinced that these security challenges are rooted in both internal Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce gwamnati ta gamsu cewar matsalar tsaron nan fa da muke fama da shi ya samo asali ne daga ciki da wajen Najeriya. Amma abu mafi muhimmanci a nan shine gwamnati ta ma fi gamsuwa cewar samo maslahar wannan matsala na buƙatar samun haɗin kai jami'an tsaro da sauran jama'a baki ɗaya. Shugaba Buhari tuni ya umarci duk ɓangarorin gwamnati da ke da rawar takawa kan aiwatar da rahoton wannan kundi da su fara ɗabbaka shi nan take. Sakamakon wannan bincike, shawarwarin manufofi da tsarin daftarin manufofi kan al'ummu da kuka gabatar mani a halin yanzu tabbas za mu yi nazarinsu da nufin ɗabbaka su. Wannan rahoto da ya zo daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke shirin sake tsara sabon manufar tsaro a cikin ƙasa. ko da baya ga samun bakin zaren kawo ƙarshen boko haram wannan rahoto kazalika ya kuma yi nazarin yadda za a tunkari matsalar 'yan aware masu rajin ɓallewa daga najeriya 'yan tsagerun Niger Delta da matar zomar makiyaya da manoma. Kwararru irin su injiniya Dr. Hussaini Hassan sun yi sharhi kan wannan rahoto da aka wa shugaban kasa. Makamanni kundi makamannin irin wannan na raya jama'a daga kan baban gida har zuwa janar Muhammadu Buhari ba wanda ban bashi ba. Kundin har yanzu a sake ba da shi a wani kwamiti na kwararru domin su duba su cucusa waɗansu ababa waɗanda ba sa ciki sannan kuma a samu mutane waɗanda ake ji da su a ƙasa domin su zo su ba wa shugaban ƙasa ƙarfin gwiwa domin a gabatar da wannan kundin. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma sai mu kara wa jamhuriyar Nijar inda yayin da ake shirye-shiryen zaɓe a Najeriya 'yan jamhuriyar ta Nijar su ma suka fara tofa albarkacin bakin su dangane da zaɓen na Najeriya ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. Kwanaki biyu bayan bude yakin neman zaɓe a tarayyar Najeriya, 'yan Nijar da ke makwabtaka da ƙasar ta Najeriya na ci gaba da yin kira da fata alheri wa takwarorinsu na Najeriya domin ganin an kammala siyasar cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya kamar yanda wani da ke zamne a kan iyakar jamhuriyar Nijar da Najeriya ke cewa. Sunana Salwa Razana, Uban Haji Bello na garin Kalmalo na kan iyakar Nijar da Najeriya. Zaben ga da za a yi na Najeriya muna fatan ubangiji allah ya sa a yi shi lafiya a wani lafiya saboda domin dalili kaga dai an buɗe kamfe su matasan nan da allah a yi a hankali a daina tsangwama da wani tsokane tsokane saboda kaga wannan abin tashi hankali shi dai bai da amfani duk abin da an kai shi cikin lumana sai ce wani cikin lumana sannan duk abin da allah ya rubuto ya ba wanda ya ba ya ba shi kenan kaga babu wani tashin hankali abu an ka ce wai na tashin hankali wa babu daɗi gare shi wa watan mu kenan don allah don annabi allah awa allah da manzo allah matasa da shagaban a yi ma matasa gargaɗi a yi abin ga lami lafiya kuma a ƙare shi lami lafiya ko ɗan kaza kada a tabbatar da an lwace shi. so da dama dai ana cewa nijar da najeriya ɗan jimma ne da ɗan jimmai kuma abinda ya taɓa hanci ido ruwa suka yi shi yasa waɗansu 'ya'yan jamhuriyar nijar ɗin yin kira da fata game da zaɓuɓɓukan gama gari da za su wakana a tarayyar ta najeriya sunana alhaji musamman abin da za mu cewa dangane da kamfen da aka buɗa siyasar najeriya abin da akwata na ubangiji allah ya sa aita lahiya a ƙare lahiya dukkan jama'a gaba ɗaya kowa da kowa ubangiji allah shi ba mai rabo sa'a da fatan wanda ya samu ya zama talakawa adalci duka da jama'a shi gaba ɗaya duka mu da ke nan bakin iyaka da najeriya da nijar dukkan mu duk guda ɗaya ne makwabtan juna muke uwa ɗaya uba ɗaya ne kenan ba illa abin da za mu cewa illa bacin mai fata alheri ubangiji allah sa aita lahiya a ƙare lahiya ba tare da an samu asarar rayuka ba ko da na dangare ne ko na wani abin ne Allah ba shi da shi kare Allah sa ya kare da haka ne kawai muke fata shine babban horon cikin mu da mu ɗan Niger da dukkan su ɗan Najeriya su ba da Hamide da cewa suna dan kuka mu abin da fatan mu muna fatan Allah ya bada iko a harkar ga lahiya kare lahiya wannan duk Allah hukumce rabo ne na Allah ya bashi mu shi muka fata gare su kar Umaru ni ma yana ra'ayin ai siyasar ga ta Najeriya kare lahiya balle mu ɗan Niger mu muna shiga Najeriya sosai muna kasuwanci da su a zo wata tana ta da dama kaga muna za a ji ma don mutanen cin da dama yan nijar da dama muna fatan su dai ayi siyasa ga layi a kare lahiya mu wani ce gumi duk ba mu so ne don mun son da kwanci hankali ko ina cikin kasa ba rigima ba dan rigima bai da wani ko guda wallahi sunana Isa Abubakar dan kasuwa daga Maradi amma ya na kasance nan kwanni abinda a fata na ubangiji Allah ka zaba ga a Nigeria ta ta shan kullana ubangiji Allah ya kiyaye shi sa a gama lahiya a wani lahiya shi a fatan mu alheri Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni kwanni a jamhuriyar nishar mun gode haruna mamman bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. za mu ci gaba da tattaunawa ne akan cutar jijjiga wato convulsion a turanci tare da kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja sai kuma mu je ga amsa tambayoyinku duk a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki to likita akan warke ga wanda yake fama da matsalar a matsayin cuta da kuma wanda ta same shi a sama ko kuma wani cuta ya kawo masa akwai cutar da ake ke warkewa ta convulsion misali a ɗauki mata masu juna biyu wanda suka samu convulsion saboda eclampsia yawanci za ki ga bayan an haifi jaririn jini ya sauka komai ya tafi ba lallai ta kuma samun wannan ba gaba daya tsawon rayuwarta wanda ya kasance misali saboda farfadiya ce kuma bincike ya nuna cewar babu wani matsala a kwakwalwar idan aka ba su magani na wani tsawon lokaci likita yana gwada yana duba akan kai lokacin da za a ce to yanzu kan sun warke saboda tun suna shan magani har an rage maganin an kai an janye maganin kuma ba tare da maganin ba ba sa samun wannan matsala kin ga su ma kenan sun warke idan misali wadda ta faru ce saboda wata cuta misali a ce malaria idan aka yi maganin malaria nan suka warke to wannan jijjiga za ta tafi saboda haka idan ta faru ne saboda wata cuta aka yi maganin cutar za ta tafi sannan a cikin masu farfadiya kuma da yawa idan aka ba da maganin da ya kamata za su warke warke akan samu wasu eh, nau'i na farfadiya wanda suke da wahalar sha'ani wanda ah, kusan gaskiya warke wasu yana da wahala to amma idan mutum yana kan magani zai kasance ba zai samu shi wannan jijjiga ba saboda haka abin da ya sa ba za a ce ya warke ba saboda idan an tsaye da magani zai iya samu shi ko wancan da aka ce ya warke saboda babu maganin kuma baya samun matsalar saboda haka ya danganta ga yanayinta shin cutar na ɗaukar lokaci ne ma a jikin mutum kafin ta bayyana ga wanda suke jijjiga a matsayin cuta kenan a yawanci bai faya ɗaukar lokaci ba saboda ita kwakwalwa kamar da nimki ba bayani kamar wata na'ura ce mai amfani da kamar a ce lantarki saboda haka ɗan abu da ya taɓa ta yanzu yanzu nan za ta nuna kamar a ce rediyo misali sai kasance robar da ake sawa a jikin wayoyi ta hana wuta tsallakewa sai ta dan kone sai wata waya ta taba wata suna tabawa za ki ji alama cewa ta yi cu ta ya dauka to haka idan aka samu wata matsala da ta shafi wani bangare na kwakwalwan nan sai kasance za a ga wannan convulsion ya faru kusan a lokacin da abin ya faru wanda yake daukar lokaci shine kamar wanda suke da wani jini da yake taruwa a hankali a cikin kai ko kuma wanda suke da wani kari a cikin kai wanda yake daukar lokaci kafin ya girma to shine yakan dauki lokaci a hankali a hankali kafin ya girma ya taba kwakwalwar da zai kawo wannan matsala amma in ba haka ba abu ne da yake faruwa kusan dan lokaci kankani to likita ya za a kwatanta yawan yaran da ke kamuwa ko kuma suke fama fama da wannan cuta ta jijjiga har ma da manyan musamman a nan ƙasa tamu najeriya to a najeriya ana maganar cewar manya wanda suke da ciwon farfadiya kusan kashi ɗaya cikin ɗari na mutane suke samun wannan matsala to yara saboda yanayin cututtukan su alkaluma na da wahalar gaske akan hakan saboda kamar yadda ne muke bayani cewar wani lokacin wannan jijjiga tana faruwa ne saboda wata cutar kuma kamar irin cuta ta malaria kin ga abu ne da yake da matukar yawa a cikin kasanmu saboda haka su da wahala a samu alkaluman yawan mutane yaran da suke da wannan jijjiga amma dai suna da yawan gaske. To likita wace shawara zaka ba masu sauraron mu domin kare kansu daga kamuwa da cutar jijjiga da ma wasu cututtuka baki ɗaya? To shawarwari biyu nake so in bayar. na ɗaya akwai al'adu da dama da aka ɗauka cewar jijjiga wato convulsion ba shi da alaƙa da asibiti saboda haka sai aka ɗauki wasu al'adu ake idan mutum ya samu wannan jijjiga wannan magana ba gaskiya ba ce yana da alaƙa da asibiti kuma akwai magunguna da ake yi masu sauƙi wani lokaci a samu sauƙin wannan sannan zan ba da shawarar cewa abubuwan da ake sa mutum a baki ko manja ko albasa kai akwai wanda haƙona kafafu suke da hannu a ce wai za a kori aljanu wannan ba gaskiya ba ne asali ma shine dalilin da ya sa masu cutar nan suke cutuwa matuka sannan ana tunanin misali idan masu farfadiya sun fi samun wannan matsala a al'umma in mutum na farfadiya maimakon a zo a taimaka masa a janye shi daga inda zai cutu sai kowa ya gudu ana tunanin cewar kamar zai yada ta ba cuta ce da ke yaduwa ba ba za ka ɗauke ta daga jikin wani ba in ka ga wani yana farfadiya abin da ya kamata a taimaka masa a janye shi daga wurin da zai cutu a gyara shi a sa shi kwanciyar da duk idan yawu ya fito zai zuba ƙasa misali ta gefe kenan ba za a ɗauke ta ba saboda an taɓa shi sannan ga wanda suke akan magani a asibiti an tabbatar cewar wannan cutar farfadiya ce ga magani da allah kada mutum ya ce zai watsar da maganin nan farar ɗaya idan kana da wani matsala ko da maganin ka je ka samu likita kai masa bayani in ta kama a canza maganin za a canza in shawarwari za a baka za a bayar idan aka haka insha Allah za a samu saukin matsalolin da ake samu game da jijjiga masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma kai tsaye za mu je ga tambayoyin masu sauraron mu wannan ya ce salam sashen Hausa ina so likita ya min ƙarin bayani dangane da shokin na wutar lantarki yace me yasa mutum ke mutuwa lokaci. lokaci guda sakamakon wannan shokin na wutar lantarki kuma an ce jinin bil'adama yake tsotsewa shin da gaske ne wannan magana kamar yadda shirin muka yi magana cewar kwakwalwa dan adam kamar abu ne da yake aiki da wutar lantarki ita kanta tana a ce ita ke janaretin wutar lantarkin nan kuma ta hanyar wutar lantarkin nan take sadar da duk saƙon da ya kamata a sadar da shi ta ɓangarorin jiki zuciya koda da komai har da bukata har yanayin ji da mutum yake yi da gani da in an taba shi ko in ya taba wani abu mai zafi zai ji duk wannan ana sadar da su ta hanyar kamar lantarkin nan da yake a kwakwalwa duka kuma kwayayen halitta na dan adam suna amfana daga wannan lantarki to idan ya kasance an samu wani lantarki mai karfi ya shigo daga waje to duk zai hargitsa gaba daya yadda yanayin jikin mutum ke aiki kamar misali ne kai tunanin cewar kasawa misali ko rediyo ko handset ka jono masa wuta ko kuma ka tada wutar gidanka a ce baka da exchange na janareto da na da nepa a ce duk layi ɗaya suke bi kuma ba abin da ya raba su ka kunna duk wani abu na da ya shafi lantarkin nan kamar su tv da fridge da sauransu saboda karfin wutan nan zai kona su to haka idan wutar lantarki ta shiga mutum zai zama kenan wutar lantarkin ta yi karfi fiye da kima yadda zai kona duk kwayoyin halitta zuciya da take bugawa za ta tsaya ya yi maganar jini to zuciya da take bugawa ita kamar famfo ne kenan wanda in ka kunna injin ruwa da ke tura ruwa ya zagaya jiki gaba daya to zuciya ita ce wannan famfo da yake tura jinin nan yake zagayawa ko ina a jiki idan aka samu karfin wutan nan ya shiga to zai tsaye da zuciyar idan ya tsaye da zuciya kin ga kenan jini ba zai zagaya ba to shi kuma idan jini bai zagaya ba daskarewa yake to shi yasa ake cewa kamar yana shanye jini a ba yana shanye jini bane zuciya ita injin da take tura jinin ne yake tsayawa shi kuma jini jini in baya tafiya zai daskare dama mai tambayan ya ce idan da gaske ne hakan na faruwa jinin konewa yake yi ko ina yake tafiya amma likita ka amsa wannan to ya ci gaba da tambaya cewa akwai wasu matakan gaggawa ne da ake ɗauka a likitance da za a yi wa wanda ya fuskanci wannan matsala ta shokin matakan gaggawa shine yana maganar wanda ya rayu kenan idan wutan nan mai karfin gaske ce ba ta ma ba da damar da za a yi wani abu saboda a take a wurin mutum ke mutuwa amma wanda ya rayu to akwai matakai dama da za a iya yi misali an kashe wutar ya faɗi gefe da sauran ran shi za a tabbatar yana numfashi a tabbatar zuciyar shi na bugawa abin da ake cewa matakan gaggawa da ake yi shine na tabbatar da iska din yana iya numfashi a danna zuciyar shi wannan danna da ake a kirji ya kasance zuciyar tana bugawa sannan a garzaya asibiti asibiti inda ya kasance suna da tsari mai kyau da ambulance da sauransu wanda yanzu yanzu za su zo tun a take a wurin ake daukar mataki za a sa shi asibiti kan gadon asibiti cin cikin motar asibitin duk matakan da ya kamata a dauka za a fara dauka amma mafi yawanci idan dai lantarkin nan mai karfin gaske ne cikin yan sakan ne mutum ya mutu komai zai tsaya zuciya za ta tsaya kowane aiki da ya kamata ya tsaya ya ce kuma menene hanyoyin kare kai daga shokin to na farko ya kasance duk inda za a yi gidaje misali a guji irin high tension din nan da ake yi ya kasance ana kula da wayoyin ko a ungo ku kaga wani pole ya dan karkata don allah a kokari a sanar da kamfanin wuta su dau mataki duk inda aka ga waya a waje a jawo waɗanda yake haƙƙin su ne su zo su gyara idan misali a cikin gidanka ne socket ya lalace kada a ce a yi managing ko kuma kai baka iya gyaran wuta ba ka ce za ka gyara sannan a daina barin kayan wutan nan a june ko za a yi bacci ko za a yi tafiya a cire su daga bango a tabbatar cewa kayan da ake amfani da su na wutar ba wai don suna da arha ba a ya tabbatar ingantattu ne waya da ake irin wayarin da ita a gida a gine-gine da sauransu a tabbatar masu kwaliti ne ta nan kuma eh, ya kamata a jawo hankalin waɗanda haƙƙinsu ne su tabbatar da cewar waɗannan kaya da suke shigo ƙasashenmu ake amfani da su kaya ne wanda suke da inganci saboda suna jawo fitintunu da masifu a cikin al'umma ko ya aka amfani da su za su iya shafar mutane ta hanyar gobara ko ta hanyar shoki networking din nan yawa sannan idan aka ga uh, waya a fili misali kara yi kokarin taba ta idan ruwa ya zuba aka ga kuma ruwan nan ya kusa da wata waya da take misali a waje a kokarin kashe wutar gidan ma tukunna kafin a ce za a share shi saboda ruwan nan zai iya abin da bature ke cewa conducting wato ya dauki shi kan shi karantin gashi dai ba waya ka taba ba amma saboda waya tana cikin ruwa ruwan zai shokin ɗinka saboda haka a kashe wutar gidan tukunna kafin a ce za a share ruwan misali da fatan nan Malam Husaini Abba Dambam daga jihar Bauchi yana tare da mu a daidai wannan lokaci kuma da fatan ya ji amsoshin tambayarsa. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato. Dr. Lawan Musa Tahir. Ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 10:27 wato karfe 4 a jamhuriyar Niger, Nigeria Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar Kebbi. Inda yake cewa salam sashen Hausa na muryar Amurka. gaskiya muna jinjina wa rundunar sojojin kasar kamaru bisa babban nasarar da suka samu na ceto wasu ɗalibai tara na wata makarantar sakandare a birnin kumbo tare da shugaban makarantar wanda aka sace su a ranar talata muna addu'a allah ya ƙara kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda a ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki ɗaya. Sai saƙon Asma'u matar bashar kansila inda take cewa Salam BOA Hausa hakika zargin da gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ke yi wa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan na ɓoye rahotannin kwamiti da shugaban ya kafa kan sace 'yan matan Chibok a shekarar 2014. Tabbas akwai kamshin gaskiya a ciki ganin cewa shugaba Jonathan bai yi wani bayani ba game da sace 'yan matan na Chibok a cikin sabon littafinsa da ya rubuta. sai mu na ƙarshe a yau inda ya fito daga fatima musa wada da zainab ibrahim musa wada barikin ladi jihar plateau inda suka ce assalamu alaikum voa hausa ya allah muna roƙonka ka ji tausayinmu ka kawo mana ƙarshen hare-haren bama-bamai na 'yan ƙungiyar boko haram da suke kaiwa a jihar borno da yobe da maiduguri da sauran garuruwan ma baki ɗaya Daula Salim kenan yanzu da takaitun labar muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda za mu buɗe layukan muku kira ku bayyana muna ra'ayinku. Shin kuna ganin kwamitin sulhunta 'yan jam'iyyar APC da suka rasa tikti a zaben fidda gwani zai yi tasiri yanzu a madadin Zahara'u Aminu Fage da ta ni gabatar da shirin da kuma Daniel da ya ya haɗa shirin da ba da umarni sai injin namu Justin Nidinako Abdulaziz Adili Turo ke cewa mu muni lafiya yanzu kuma ga shirin mu shirin matasa na yau da gobe. Yau da gobe.